بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ci gaba da shirin mu na falalan azumin watan sha'ban malam ya ce wa min alhikami kadhalika fil ikthari min siyami sha'ban haka nan yana daga cikin hikimomi na yawaita azumi a cikin watan sha'ban mata tadammanahu حديث أسامة بن زيد المتقدم ذكره وفيه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان أبدا حديث أسامة تقنسا أسامة بن زيد wadda ta gabata da ambato ya ƙunsa wa fihi a cikin wannan hadisi ɗin. Qultu ya Rasulallah, Usama ya ce, Na ce, Ya manzan Allah, lam araka tasumu min shahrin min shuhu ban ganka kana yin azumi a wani wata daga cikin watanni ba ma tasumu min sha'ban abinda kake azunta a cikin sha'ban ban ga kana irin haka a sauran watanni ba me yasa wa bayyana lahu sallallahu alaihi wa sallama sababa zalika fa qala lahu sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana masa dalilin haka ya ce za ka shaharu ya nasu fihi an ai wannan wata ne da mutane ke shagaltuwa suke gafala a cikinsa gabarin yin azumi baina rajabin wa ramadan yana tsakanin rajab ne da ramadan wa za aidan menene kuma kala ya ce wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin ai wata ne kuma da ake daga ake kai aiki gurin Ubangiji Ubangijin halittu gabaki ɗaya. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'i, ni kuma ina son a ɗaga aiki na alhalin ina mai azumi. Inna hadha alhaditha tadammana ma'nayayn muhimmaini. Wannan hadithi yana ƙunshe da ma'anoni masu mahimmanci guda biyu. Ahaduhuma na ɗaya, annahu shahrun yasfulu nasu anhu baina rajabin wa ramadan. Shine cewa wata ne watan sha'ban wanda mutane ke gafala ga yin azumi a ciki wadda wata ne da yake tsakanin rajab da rabala wannan ma'ana ta farko kenan da ya kamata mu riƙe mu fahimce shi ma na biyunsu annal a'mala turfa'u wa tu'radu ila rabbil alami ayyuka ana ɗaga su ana baje su a gaban Ubangijin halittu, wannan ma'ana ta biyu kenan. Ba amma kaunu sha'ban, taghfulun nasu fihi an, wanda mutane suka kasance suna gafala a cikinsa gabarin yin azumi, fa inna zalika bi sababi annahu baina ne azumi Wannan ya samo dalili ne saboda Sha'ban yana tsakanin watanni biyu masu girma, waɗannan watanni, wa huma shahrul haram, Rajab, su ne wata mai alfarma da muke ce ma rajab in ba ku manta ba muna da watanni guda hudu masu alfarma wanda suke da dokokinsu da Ubangiji ya kafa masu. Rajab yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni hudu akwai Muharram, akwai Rajab, akwai Zulqada, akwai Zulhijja. To, Rajab wata ne mai alfarma, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ambace shi. wa shari siyami ramadan wata mai girma na biyu shine watan azumi ta ramadan wanda kuma sha'ban sai ya fada a tsakiyarsu fashtagalan nasu bihi anhu sai mutane suka shagaltu da waɗannan watanni guda biyu gabarin shi watan sha'ban sun shagaltu da rajab ba su damu da sha'ban ba sun shagaltu da ramadan ba su damu da sha'ban ba fasara maghfulan anhu sai watan sha'ban ya zama abin gafala gabarinsa wa kathirun minan nasi yadhunnu anna siyama rajab afdala min siyami sha'ban li'anna rajaba shahru muharram yace da yawa daga cikin mutane suna zato cewa azumin rajab afdala min siyami sha'ban ya fi azumin watan sha'ban li'anna rajab saboda suna cewa rajab sharu muharram ai wata ne mai alfarma don haka azumtansa ai ya fi na sha'ban falala inda sha'ban ba wata ne mai alfarma ba wa hadha laysa bi sahih ya yace wannan ba abu ne mai inganci ba fa inna siyama sha'ban Lallai azumin sha'ban afdalu min siyami rajab ya fi azumin rajab lil ahadithil mutaqaddima saboda hadithan da suka gabata Wafi fi kuma a cikin zancensa da ke cewa yaghfulu nasu anhu baina rajabin wa ramadan mutane na gafala gabarin azumi a ciki tsakanin rajab da ramadan akwai wata fa'ida a nan da ya kamata mu lura da shi shine malam yake son ya kawo mana ya ce ce fa'idar yace isharatun ila anna ba'da ma yastahiru fadluhu min al-azmani aw al au aw hatta al-ashkhasi قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو الخصوصية فيه wala ya akwai lurarwa a ciki akwai ishara a cikin maganar yakfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadan ila anna ba'da ma yashtahiru fadluhu zuwa ga cewa sashin wasu abubuwa da falalansu ya shahara min al-azmani, wasu lokuta ne awil amakin wasu gurare ne au hattal ashkhasi ko ko wasu mutane ne qad yakunu ghairuhu afdala minhu akan samu cewa waninsa ai wani waɗannan abubuwa da falalansu ya shahara ya fi shi falala imma mutlakan yi haka kawai ta fi shi kawai dalili ne ya yasa ake ganin wadda ya shahara ɗinnan nan fi falala wadda kuma bai inganta ba awil ci fi ko ko saboda wani keɓantaccen lamari da ke cikin waninsa ya sa ya fi shi falala ana samu da dama da za ka ga mutane suna fifita wasu abubuwa ko wasu lokuta ko wasu gurare ko wasu mutane a kan wasu wadda kuma wasu za su iya su falala idan aka duba dalilai yace la yatafattanu laha aktharun nas da dama cikin mutane ba su ankaltan wannan fa yashtaghiluna bil mashhuri indahum anhu sai su shagalta da shahararre a gurinsu ga barin wadda tafi na gurinsu ɗin, wa yufawwituna tahsila fadilati ma laysa bi mashhurin indahu sai su rasa samun falalan wanda ya fi falala sama da wanda suka ɗauka yana da falala a gurinsu sai su rabu da shi su kyale shi walamma kana nasu yashtaghiluna bighairi sha'ban an sha'ban yayin da ya kasance mutane suna shagaltuwa ga barin sha'ban da wani sha'ban fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya'muruhu bi ta'ati wa Bisiya sai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gina watan sha'ban ɗin da biyayya da kuma yin azumi a ciki domin ya dawo da hankulan mutane zuwa ga jikinsu wa ya li usama sai yake cewa usama lamma ra'ahu mustafhiman an sababin iktari min siyami fi sha'ban yayin da ya ga cewa usama yana son ya fahimci dalilin da ya sa manzon Allah ke yawaita azumi a cikin watan sha'ban sai ya ce masa zaka shahrun yadfulu nasu fihi anhu baina rajabin wa ramadan ai wata ne wannan da mutane ke gafala a cikinsa gabarin azumi a sha'ban din wadda yake tsakanin rajab da kuma ramadan walidhalika qala ahlul ilm Ta haka ne sa ma'abuta ilimi suka ce wa hadhihi laftatun fatanabbah laha ya abdallah wannan wani lurarwa ne nusarwa ne dan haka ka nabbatu da shi kai bawan Allah qalu hadha fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflati an-nas bi-ta'ah suka ce wannan fihi dalil akwai dalili a cikin sa ala istihbabi imarati awqati ghaflati an-nas na cewa mustahabbancin rayar da lokaci da mutane suka gafala bi-ta'ah da biyayya ai idan aka samu mutane suka gafala gabarin yin wani aiki yin wani biyayya a wani lokaci to abun soyuwa ne a samu wadda zai rayar da wannan wa anna zalika mahbubun lillahi azza wa jal wannan kuma abun soyuwa ne zuwa ga Allah azza wa jal ولذا كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة wa yaquluna hiya sa'atu ghafla haka shi yasa aka samu wasu daga cikin magabata suna son su rayar da lokaci tsakanin magariba da isha wa yaqulun suna cewa hiya sa'atu ghafla ai lokaci ne na ghafala وكذلك فإن fa صلى فإن النبي صلى alaihi wa sallama. فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر كما قال haka nan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fifita tsayuwa a tsakiyar dare li shumulil ghafla saboda gamewar gafala li aksarin nas ga yawan mutane fihi a cikin wannan lokaci din ani zikiri gabanin zikiri wanda lokaci ne da zaka tarar mutane sun shiga barci suna ta barci? kama kamar yadda manzon Allah ya ce inna afdala salati ba'da al-mafruḍa lallai mafificin sallah bayan wadda aka farlanta as-salatu fi jawfil layl shine sallar da mutum yayi a tsakiyar dare insha Allah ta'ala anan za mu dakata da wannan shiri din sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam